manuniya. a dole ne fa Najeriya kira shugaban kasar Nijar su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji ga fa abin da ke faruwa a kasan su kuma kai baka ba shugaban kasar shawara kamar ka faɗa ka faɗa matsala ba shi yasa haka dabta Sha'ibu Shehu Aliyu gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House kenan ke nuna buƙatar zama da shugaban kasar Nijar akan zargin da ya na cewa ana kulla masa manaƙisa game da sulhun sasanta 'yan siyasa a Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa nesa dai na neman yin gaddamar zuwa kusa wannan abin da suke yi na abin da ya shafi abin da ba a yi ba a ce yi to gaskiya wannan ya daɗa raba mu da tsarin da suke yi muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna ya rima muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna mun zauna da mai girma mutawalli mun zauna da mai girma abdul azizi kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba to shi ma yayi na'am wasu yan majalisar dattijan tare Najeriya kowa gaya wa duniya suke cewa ba lalle bane dan kawai ana ciwo bashi a ce wai za a na ƙasa ƙasa kin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka amma a nan ha'ilo ina so ɗori akan cewa ba an san bashi ba ne ba matsala babban matsala shine ina za a kai kuɗin waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa. Shiri na ɗari biyu da biyu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin ƙasashen Afirka sun bunƙasa. Da alama kuma bunƙasar amma fa ta bikin bugun juna tsakanin Najeriya da Nijar ce ta sa wasu masana ke jawo hankalin kowa ya yi ƙoƙarin ganin ya kai hankali nesa. Dabta Sha'abu Shehu Aliyu na gidan tarihi da ke jihar Kaduna wato Arewa House na cikin masu ganin kalaman shugaban ƙasar Nijar fa sun wuce a ce za a ɗauke su da wasa. To babban haɗarin da shi wannan kalaman suke da shi shine nan yadda zai iya jawowa da taɓarɓewar zamantakewa tsakanin Najeriya da Nijar. Sai dai kuma abin da ya kamata mu kalla shine nan hukumomin Najeriya dole su kalli abin da idan basira su ga shin me ya kawo wannan. Bai kamata ce ya fito gidajen watsa labarai yana wannan maganganu. Me kuke ganin za a yi ya magance kila tasirin ita wannan magana? To shi babban abin da ya kamata a yanzu dole ne fa Najeriya kira shugaban kasar Nijar su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji da ainihin inda ya samu wani bayanai nasu idan su ma ba su da shi mai kaga ya ba su dama su iya ilmantuwa cewa gafa abin da ke faruwa a kasan su in kuma in sai yan siyasa Najeriya ne ko wasu ji suke sai amfani da shi domin su kawo rudani da shin mantakewar lafiya kaga za su iya maganar al'amari amma shi illan abin da yasa me yasa ya fito wa labarai yayi maganganun ana ganin wai bambancin gwamnati wannan ta soja wannan ta demokradiya kila kamar ai yanzu ana magana abin da zai shafi Lalace wani zamantakewa da kuma taɓarɓarin tsaro kaga ai magana yi an wuce wannan gurin yanzu to amma shi Chani yana nuna ai ya riga ya gayyaci manyan jami'an tsaron Najeriya mm, gani ya gayyata bai taso ba ai ai ba ta isa ba ya kamata in dai da gaske yake ya iya kaiwa kai tsaye ga shugaban kasa in shugaban kasar Najeriya bai dauka mataki ba kaga yana da hujjoji shi a lokaci kaza rana kaza na zo na sami shugaban kasar Najeriya ga abin da muka tattauna ga shi ga bayanan da mun bashi amma bai dauki matakai ba kuma kai baka ba shugaban kasa shawara kamar ka faɗa ka matsala ba shi ya san haka shi kuwa shugaban gamaryar wasu kungiyoyin matasa da dattawa a Najeriya Najeriya Honorable Yusuf Abubakar Dingyadi cewa yake kalaman wasu malamai a Najeriya akan zargin da shugaban kasar Najeriya yi wa Najeriya fa na nuna cewa samsu ma ba su da kishin kasa. Mu muna ganin malaman nan bai dace akan waɗansu abubuwan da suke yi ba. Yanzu misali abin da ya faru a Nijar. Duk wanda ya san cewa musulmi ne ya san eh, kishin kasa na daga cikin imani. Amma yau an samu malamai suna goyon bayan abin da shugaban kasar Nijar ya faɗa ba tare da yin bincike ba. mu tuna da cewar shugaban kasar Nijar kwanan baya ba shine ya kori jami'an diplomasiya na amurka da zargin cewar sun zo za su yi mai juyin mulki don haka shi ba abin da yake bukata illa kullum ya nemi abin da zai tallata domin ya dauke hankalin 'yan nijar 'yan kasarsa sannan yanzu a ce wai dan najeriya ya murna ya ji daɗi ya ga ana zagin shugaban ƙasarsa bola ahmed tinubu a garin niyami to me kake magana shugaban ƙasa bola tinubu shugaban ƙasa ne zai wuce wani zai hau in ka wulakanta najeriya ka wulakanta wannan kujerar a duniya za a ɗauke ka don haka 'yan najeriya kamata su mai da hankali akan kishin ƙasa bola tinubu ɗin nan mun sa akwai inda ya kasa akwai kuma inda ya samu nasara mu a bangaren mu sokoto kebe zamfara a kan sha'anin tsaro a kan hanyoyi alhamdulillah amma a kan ƙauyuka ya san akwai matsala a gyara domin bello tuji ya zama mutane karfin kafa ya zama bala'i shi kuwa ma dugun kwankwasiyan da ya taka takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar NNPP a zaben da ya gabata sanata Rabi Musa kwankwaso kware bayan masu tallan haɗaka da shi ya yi a wani taron manema labaru na ƙasa da ƙasa na farko ni ban zauna da ko su fita obi ko su su atiku akan a zauna a yi wata yarjejeniya ko wata ka'ida ba to gaskiya na yi mamaki da na ji waɗansu musamman su atiku suna an ce suna mitin musamman akwai malamai da suka tara na samu labari suna gaya musu cewar an zauna da ni na yarda shi atiku zai shekara hudu in ya gama ni kuma yi shekara hudu in kuma muka gama shi fita kuma yi shekara takwas to na yi mamaki domin wannan abin ba gaskiya ba ne shi wannan maganar haduwa mun ce hannunmu a buɗe yake amma wannan abin da suke yi na abin da yake ya shafi kamar karya ko zalunci abin da ba a yi ba a ce yayi to gaskiya wannan ya daɗa raba mu da tsarin da suke yi kuma kowa san ai irin dalilin da ya sa na bar jama'iyyar pdp har muka bari na tafi na je ɗauko wannan jama'iyya ta ta nnpp abin farin ciki a gona na cikin nutsuwa. Sai dai kuma shi shugaban majalisar malaman jihar zanwara Sheikh Ahmad bin Kano ma cewa yake majalisar ta riga ta yi nisa a kan sulhunta manyan 'yan siyasar Zamfaran da ba sa ga maciji da juna saboda bambancin siyasa. Mun zaɓi farko manyan mutane guda uku zuwa hudu cewa lalle mu je mu zauna da su muka kai ƙarshe mu fara zauna da shi mai girma gwamna na yanzu gwamna dauda muka je muka rubuta takarda kuma ya ba mu izini muka tafi gaba ɗaya muka zauna da shi zama ya kai na awa uku kuma abin da muka so don girman Allah su samu su fahimci juna don a samu magance wannan matsala ta tsaro kuma jihar Zamfara ta samu ci gaba yace mana shi a shirye yake duk wani abu da aka neme shi na neman maslaha zai yi sai muka tashi muka nemi izini ga shi mai girma karamin minista mutawalle nan ta aka ya ba mu izini aka yi dogon bayani ya tabbatar mana a shirye yake duk abin da zai kawo ci gaban jihar zamfara da magance wannan matsalar tsaro ya ba da haɗin kai muka tashi muka isko mai girma abdulazizi sanata to ga gudunmuwar da kai ma muka so ka bayar ita siyasa a ta can daban shi ma yayi na'am ya tabbatar mana da cewa insha Allah zai iya kokarin shi da nan muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna Yarima muka je muka zauna da shi shi ma muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna mun zauna da mai girma mutawalli mun zauna da mai girma Abdul Azizi kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba ita majalisa ita ta sa kanta da kanta to shi ma yayi na'am wannan tabba an yi haka kuma har yanzu muna nan muna jira shi kuwa sanata Babangida Usain na Masar Janta tare Najeriya daddagewa yake cewa a gaskiya kasafin kuɗin da Tinubu ya tura wa majalisa zai taimaka wajen ci gaban Najeriya a kowane sassa. E mun yi karatu na biyu kuma kowa ya kawo irin fahimtarsa da irin bayaninsa da kuma sai karatu na uku wanda daga nan kowane kwamiti zai je ya ɗauki ɓangaren abin da ya shafi kwamitin sa kuma ya duba ya gani. Yaya batun Januwari zuwa Disamba na aiwatar da kasafin yanzu ya kau kenan? To ai mafi mahimmanci ba lokaci ne mahimmanci ba mu abin da yake da muhimmanci a gare mu abin da zai shafi al'umma so da ba damuwar mu a fara a january a kare a disamba bane ba a'a damuwar mu menene amfanin sa ga al'umma kuma mutane su amfana daga cikin kasafin kuɗi to kana ganin za a ci gaba da karɓo bashi na waje da cikin gida kenan saboda aiwatar da kasafin eh ai kin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka amma a nan ha'ilo ina so in dori akan cewa ba an san bashi bane ba matsala babban matsala matsala shine ina za a kai kuɗin inda za a bashi. batutuwan da za mu iya baje muke na a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya ranar da aka keɓe za su sauka kuma tana ƙara matsowa kusa-kusa. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 875 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne dama suke ta faman gasa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Nasiru Adamu kayan babban birnin tare Abuja da Abdulrazak Bello kauren jihar Zamfara da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi musamman ma dai daga majalisa. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.